Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da 40 da kuma 60. Sai kuma tashar FM na VOA Africa kan mita 102.5. Kana masu sauran mu a jamhuriyar Nijar din harwa yau za su iya kama mu a tashashen FM na gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suka so suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne amma wannan karan da Sarfilu Hashin Gumel da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da daga nan birnin Washington DC da wani sabon shirin a cikin wannan shirin za ku cewa a nan amurka 'yar majalisa frederica l susan ta yi taron manema labarai akan cika shekaru biyu da sace 'yan matan chibok sai kuma abuja inda aka hana masu zanga-zangar a dawo da 'yan matan chibok din shiga harabar fadin gwamnatin tarayyar najeriya kana za ku kira mu ne yau domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shekaru biyu da sace ko kuma ci gaba da rike 'yan matan chibok da boko haram ke yi har yanzu lambar da za ku kira dai tana nan kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shekaru biyu bayan da mayakan boko haram suka sace ɗalibai 'yan mata sama da biyu a arewacin najeriya wani sabon bidiyo ya nuna wasu daga cikin 'yan matan watanni hudu da suka wuce ya sa iyaye saran ɗaliban na nan da rai wata mata da ta kalli hoton bidiyon ta ce ta gane wasu da yawa daga cikin 'yan matan wanda suke 'yan unguwarsu ne ta ce a gaskiya ne cikin hoton bidiyon sun kuma canza shekaru biyu da suka wuce ba haka suke ba amma yanzu sun kara shekaru biyu na san su kafin yanzu ba a samu labarin ɗaliban su 219 da 'yan boko haram suka sace a shekara ta 2014 daga makarantar sakandaren garin chibok ba bayan da ya janyo Allah wadai a faɗin duniya da zanga-zanga kan tituna a Najeriya da kuma miƙa hannun taimako da ƙawayen Najeriya suka yi don ganin an ceto ɗaliban. Hoton bidiyon wanda ya bullo jiya Laraba wanda kuma ya nuna 'yan mata goma sha biyar wanda ta yiwu tun watan Disamba aka ɗauke shi shine alama ta farko da ke nuna ɗuriyar ɗaliban da aka gani tun bayan bidiyon da mayakan suka fidda bayan sace ɗaliban. bidiyon ya nuna ɗaliban na magana da harshen hausa da kuma harshen kibaku wajen amsa tambayoyin da wani da ba a san kowane ne ba yake musu wanda ya tambaye su sunayensu da kuma wajen da aka sace su amma ministan ya labaran najeriya lai muhammad ya ce yana da damuwa akan bidiyon wanda tashar talabijin ta cnn ta fara nunawa gwamnatin najeriya dai ta sha samun bayanan bogi akan inda 'yan matan chibok suke tun bayan da aka sace su ciki har da wani bidiyon makamancin wannan a watan yulin bara faransa da spain da kuma birtaniya na nan tripoli don goyon bayansu ga matakin shiga tsakanin da majalisar ɗinkin duniya ke ɗauka game da sasanta rikici a ƙasar libya wannan shine karon farko da jakatun kasashen uku suka kai ziyara a birnin na libya a cikin shekaru biyu bayan da aka rufe yawancin ofisoshin jakadancin kasashen a shekarar 2014 saboda ba ta kashin da aka yi ta gwabzawa tsakanin bangarorin 'yan bindiga daga baya kasar ta tsunduma cikin yaƙi wanda ya rarraba gwamnati da 'yan majalisar kasar biyu jakadun za su gana da mataimakin sabon prime ministan kasar fayez siraj ministan harkokin wajen italiya paolo gentiloni ya kai ziyara tripoli cikin makon da ya gabata kuma ya sanar da shirin sake bude ofishin jakadanci a kasar italiya da faransa tare da wasu kasashen yammacin duniya na nuna damuwarsu akan kungiyar yan is a libya da ke da ikon birnin sirte kuma sun kaddamar da harhare a faɗin ƙasar waɗannan ƙasashen sun ce za su taimaka wajen horar da jami'an tsaro a libya don tunkarar barazan da ke karuwa a yankin ƙasar libya dai ta tsunduma cikin tashin hankali ne tun bayan hamɓar da gwamnatin shugaba muhammad gaddafi da aka kashe shi ana shan labaran duniyan ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun amurka da na ƙasar philippines sun gudanar da atisayen haɗin gwiwa a kudancin tekun china haka kuma rundunar sojan na amurka na shirin ci gaba da kasancewa a yankin tsibirin tare da dakarun karɓa-karɓa da kuma kayan aiki a cewa sakataren tsaron amurka a shikata a yau alhamis da yake jawabi a wani taron manema labarai a manila tare da takwaransa na filifino kada ya ce sunturin haɗin gwiwa na farko da aka gudanar a kudancin tekun na china an yi shi ne a watan maris jami'an tsaro sun faɗi cewa an kammala gudanar da sintiri na biyu a farkon watan nan na afrilu ƙasar philippines ita ce yanzu ƙasa ta biyu bayan japan wadda dakarun amurka suka haɗa hannu da su don gudanar da sintirin haɗin gwiwa a yankin tekun a cewar jami'an tsaro ƙwararrunmu na yin nazari akan hanyoyin da za a mai da wannan sintiri ya zama na yau da kullum a cewar sakataren tsaron philippines voltaire gazmin a wajen taron manema labaran wannan sanarwa ta zo ne daidai da lokacin da amurka da wasu kasashe ke nuna damuwa game da takalar da china ke yi akan yankunan da ake takaddama a kansu a kudancin tekun china a wani sabon lamari da ba sabon ba mutane da kasar yemen da yaƙi ɗaiɗaita sun so tsirewa zuwa wata ƙasa da mutanenta suke fuskanta a faɗin duniya sanadiyar rikicin da aka kwashe shekaru da dama ana yi a cikinta. ta a shekarar ta gabata kusan rabin mutane 176 da suka gujewa rikicin yamin sun koma yankin kasashen kudu maso gabashin afirka a cewa cibiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya yawancin 'yan afirka ne da ke komawa kasashensu na asali amma kusan mutane 26 da jikinsu 'yan yamen ne waɗanda ba su da inda za su je wasir isad muhammad ya isa ƙasar somalia a watan fabrairu tare da matarsa da 'ya'yansa maza su biyu wanda sun gudo ne daga yemen ne bayan da mayakan huti suka kai wa gidansu farmaki a aden amma sai ya sa a iyalinsa ba sa gida duk da haka muhammad ya yanke shawarar komawa somalia inda ya san 'yan bindiga ba su kewaye ba haka kuma daga cikin kasashen da ke amincewa da kin amincewa da fasfot ɗin yemen labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To a ci gaba da kawo muku rahotanni akan matan Chibok a nan Amurka ma yau 'yan majalisar dattijai Frederica L. Wilson ta yi taron manema labarai akan kan waɗannan 'yan matan Chibok ɗin. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Sanye da jajayen kaya da ke nuna alhinin sace 'yan matan na Chibok, kuma kewaye da wasu daga cikin 'yan matan makarantar ta Chibok da suka kubuta a lokacin da aka sace su a ranar 14 ga watan Afrilun shekara ta 2014. Frederica Wilson, 'yan majalisar dokoki daga jihar Florida, ta nuna takaicinta ganin cewa har ya zuwa yanzu ba a san inda 'yan matan suke ba. This is an anniversary that none of us thought that we would have to mark. Babu wanda ya yi tunanin za mu sake dawowa wannan shekarar domin yin juyayi, domin babu wanda ya kawo cewa har ya zuwa yanzu ba za a sami 'yan matan Chibok domin su koma ga iyayensa ba. Ta yadda abin da ya rage mana kawai shine mu yaƙi barbashin Boko Haram. To sai dai wani abu da masu lura da al'amura ke dubawa a daidai wannan lokaci shine yadda aka fi mai da hankali kan 'yan matan na Chibok. inda wasu suke korafin cewa akwai ɗaruruwan 'yan mata da mata da aka sace kuma ba a magana su amma 'yan majalisar ta ce taken nan na bring back our girls ya hada da kowa da kowa and when we use the hashtag bring back our girls hashtag join rep wilson Idan muka yi amfani da taken nan na Bring Back Our Girls, ba wai muna nufin 'yan matan Chibok ne kawai ba, muna magana ne akan dabban mata da 'yan mata da boko haram ta yi garkuwa da su da kuma mazajen da aka kashe da yara ƙanana saboda haka takin yana da ma'anoni da dama Taron manema labaran da ya gudana ne tare da haɗin gwiwar wasu 'yan majalisun dokokin Amurka wanda su ma suka yi jawabi ɗaya bayan ɗaya. Sannan har ila yau taron ya samu halartar wasu daga cikin 'yan matan na Chibok da suka samu tsarewa waɗanda suke karatu yanzu haka a nan Amurka. wannan biki na juyayin sace 'yan matan na zuwa ne a daidai lokacin da aka fitar da wani sabon faifan bidiyo dauke da wasu daga cikin 'yan matan na chibok emmanuel ogebe wanda ya halarci taron manema labaran shine mai kula da 'yan matan na chibok da ke zaune a nan amurka na tambaye shi yadda ya kalli wannan faifan bidiyo to wallahi na ji daɗi da aka nuna wannan bidiyo at least yanzu mun sani cewa ba su mutu ba that's the main abin da ya bani uh, encouragement to uh, yanzu muna tambaya me gwamnati su suka yi kan wannan magana because uh, film din tun disamba ne wannan tambaya da ita ce a zuciyar mutane da dama ko da yake rahotanni sun nuna ministan yada labaran najeriya alhaji lai muhammad yana cewa sun ga wannan faifan bidiyo kuma suna nazari ne a kansa mahmud lalo sashin hausa na murya amurka a washington dc to an gaishe ka mamuda daga amurka kuma sai abuja inda 'yan sanda suka hana wasu masu zanga-zangar shiga fadon gwamnatin tarayyar najeriya ga nasir adam yalikaya da karin bayani a cikin wannan rahoton Gwamnatin Najeriya ta jera 'yan sanda mata suka dakatar da 'yan gwagwarmayar kwato matan Chibok daga kutsawa fadar shugaban kasa ta hanyar da ke daura da kotun koli. 'yan sanda sun ce wannan madakata ma yankin fadar shugaban kasa ne ƙungiyar kwato matan brainback our girls na macin juyayin cika shekara biyu ne da sace matan inda zuwa yanzu ake neman mata 119 shugabar kungiyar obio zokisile ta ce shugaba buhari tun karɓar mulki bara ya yi alwashin samo matan don haka ya ƙara himma wani bidiyo da tashar CNN ta nuna mai nuna kimanin matan sha biyar na raye ya ja hankalin kungiyar da nuna ɓace rai ga furucin ministan labaru Lai Muhammad. da aka ruwaito na cewa matan na koshin lafiya aisha yusufu babbar jami'a ce ta gwagwarmayar kamar bidiyo din an yi shi ne kamar wani controlled environment kamar an gaya yaran abin da za su ci to dama wanda ake an ɗauke ka baka da ikon kanka a duk abin da aka gaya maka shi zaka ce ya kamata kuma inda yake cewa kuma yaran kuma suna nan kamar da koshin lafiyansu shekara biyu kamar basu canza ba duk wanda ya kalli fuskan yaran ne ya san cewa ya kalli fuskan wanda suke cikin kunci wanda suke cikin bakin ciki suna nan cikin hijabi ba ganin jikin su ya balle ya san cewa ko yadda suka aka ɗauke su haka nan suke ba kuma abin mamaki shine maimakon shi gwamnati da aka tambaye shi sun ce sun abu bidiyo din ba daga siyayen suka gani ba su suna da bidiyo din dama maimakon gwamnati ta sa ta sa ido akan cewa a sami iyaye a tambaye su yana ƴaƴan mu ne wannan mu dawo da su suna nan suna kallon eh, condition din da aka bidiyo ɗaya daga cikin uwayen matan da aka sace Esther Yakubu na cikin matukar juyayi. Domin na san cewa in basu da rai mafarkin ma zai nuna mu Allah zai nuna mu amma na san suna da rai kuma yanzu duniya ta san cewa suna da rai. Ni fata na tun dama ni ban cire zuciya na akai ba cewa 'yan mata mu suna da rai kuma za su zo in ba wata shiri ba 'yan mata mu ba wawaye ba ne suna son iyayensu kuma sun san yadda suka zauna da iyayensu da sun samu hanya kamar yadda wayansu suna kubce su ma za su iya su fita amma ba su samu zarafin ba ne amma Allah yana tare da su kuma Allah zai cire su a inda suke jami'an 'yan sandan da na farin kaya ke raka tawagar da ta samu raguwar mutane aino da hakan yasa shugabar obi ke cewa za a fara gwagwarmaya da mutane da yawa amma ƙarshen sai mai juriya ba dai wani jami'in gwamnati da ya tari tawagar ko yin wani jawabi shugaba buhari dai yana ƙasar sin a halin yanzu inda rahotanni ke nuna gwamnatin ta tura wasu jami'ai chibok kai tsaye nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai ko wanda ya yi Allah sarki ya kwaɓe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai yan uwa mu sa alheri. zuciyan mu tai mana daɗi amma fa mu bar na ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko a ake ya marma ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. Yanzu kuma lokaci ya yi. da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ma da lamun samu kira na farko daga Nasarawa, wane ne daga Nasarawa? Assalamu alaikum gidan VOA. Wa alaikum salam. ne daga nan layin na wuta cikin garin lafiyan bare bari. To Bashir. To Bashir me ra'ayinka game da wannan batu na yau? To a gaskiya ina taya iyayen wannan waɗannan ya'yan na ciko yayin wannan halin da suke ciki. Kuma Allah ya sa eh, ina so su ci gaba da zuwa insha Allah Allah zai bayyana su tunda mun samu alamu muka da yake nuna cewa yaran nan suna raye kuma shugaban kasa dan Allah kare kariya in ya kama a tattaunawa ne domin a fito da nan yaran yana da kyau da ma Allah kuma ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i bala'i da muke Allah ya bayyana to mun gode Bashir Tella ubangiji Allah ya sa a gano su yanzu kuma mun samu kira daga Sokoto waye daga Sokoto Assalamu alaikum wa alaikum assalam muna magana da Alhaji Shamsu Ladan daga Sokoto karamar hukumar mulki ta Gwarayo to Alhaji Shamsu Ladan me ra'ayinka game da wannan batu Ana kira ga mai girma janar muhammadu buhari da dan allah ya kara tsaro kan wannan matsalar ta faru na masu to madalla shamsu har yanzu muna nan cikin sokoto wane ne daga sokoton kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam a kana magana da kabiru abubakar balan yaki shagarar lokacin gamin sokoto suke tare a najeriya to kabiru me ra'ayinka game da wannan batu na yan matan chibok to gaskiya ra'ayina da farko dai ina jajanta ma iyayen waɗannan yara ko kuma in ce ɗalibai da Allah kaddari suka shiga cikin wani hali na niyasu hmm. wanda yake gaskiya muna so mu nuna bakin cikin mu da kuma kira ga gwamnati da sauran waɗanda adda hannu da su ko kuma masana akan haka tsaro don Allah su taimaka a ga yadda za a yi a kwato waɗannan bayan Allah cikin nasa ba tare da an yi hasara ko wuce rayuwa daga cikin su ba. Saboda mace ɗaya tana da muhimmanci ga al'umma. saboda haka mana da gwamnati za ta yi abin da ya dace domin a ga cewa an ceto su na gode mai magana kabiru abakar mun gode malam kabiru yanzu kuma bari mu je borno waye daga borno eh, hello wane ne daga borno ayya na borno ya tsince, bari mu je yobe waye a yobe shi ma na yobe ma to a ci gaba da kokartawa muna magana ne akan yan matan cibok da suka kwashi shekaru biyu yau hannu waɗanda suka kame su me ra'ayinku game da wannan batu ko wannan lamari a kan 'yan matan to bari mu nosa kudancin najeriya muna a cikin jihar oyo waye a jihar oyo umaru bawa ne daga oyo state to umaru bawa me ra'ayinka ra'ayina a wannan maulidin ne yau shine wayannan yaran da allah ya fitar da su lafiya amin ga hannun iyayensu lafiya Allah ya ba shugaban kasa karfin gwiwa na samun ceto yan yaran daga muga mutane. To Malam Umaru mun gode don addu'a. Allah shi tona asirin wayannan mutanen da suke mana ta'addanci cikin kasa. To Malam Umaru kuma yan kasa sai ku ci gaba da addu'a. Mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma waye aushishi a cikin jihar Niger? To kuna magana da Bala mai wankin hula da aushishi jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. To Bala mai wankin hula me ra'ayinka? yau da yi mata kai iyaye wani yaren jimanin abin da ya faru da yaran su na makarantar cibok din nan. Hmm. Amma a gaskiya kuma ba yara a makarantar cibok ne kaɗai aka sace ba akwai yara daban-daban da aka sace. Akwai biyu akwai biyar daban-daban Allah kaɗai san iyakan su ya kamata su ma rika tuna da maganar su ba maganar matan yan matan cibok kawai za a rika kullum ba ko ba haka ba. To mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu kun bari mu je Adamawa. Wane ne daga Adamawa? Eh, Muhammad Nuru Usman daga Mubi jiyar Adamawa. To Muhammad Nuru me ra'ayinka game da wannan batu? game da abin da da Allah iyayen yara da yana so har yanzu su kara hakuri saboda abu ne na jama'a sai a hankali kamar yadda shugaban kasa yana nan da jami'an tsaro ya zuba ana na ana bincike Allah ya sa yadda za a gano. To mun gode da wannan ra'ayi naka Mamen Nura. Wayo jama'a mun samu kira daga jama'ar kuma ya tsinke. to jama'a da ci gaba da kokartawa wa salam horabul da ne daga jama'are oh, a ce mun ce ko ya tsinke ne to ah, bismillah to bismillah honorable to wannan dai ni zan magana akan wa'annan yara da ubangiji Allah sa ka ɗauke su muna fatan ubangiji Allah ko da su lafiya amin summa amin kuma muna taya iyayen su cewa ubangiji muna taya su da ciki Allah ubangiji ya fito musu da iyayen lafiya to mun gode da wannan addu'a taka honorable su wanda suka aikata wannan ubangiji Allah ga wasu abin da suka yi to mun gode da wannan ra'ayi naka honorable bari mu je patiskum waye daga patiskum a ah, maina Sahu ne daga patiskum to maina Sahu, me ra'ayinka game da wannan batu eh, ra'ayina dai ina musu addu'a Allah tabbatar da yaran sun nan raye sun kwanciyar hankali da lafiya Allah kuma ya dawo da su ga iyayensu lafiya su ne fata na kenan Allah an shi wannan addu'a ta ka. Ah, mun gode maina sabo sai dama turu waye daga dama turu ni ne isa mai ruwa daga dama turu to isa mai ruwa me ra'ayinka ra'ayina da yan matan cibin wannan eh su yi hakuri shugaban kasa yana kokari Allah yarda zai ceto to to to mun gode isa bari mu sake koma nasarawa to mun gode malam isa mai ruwa waye daga nasarawa to salamu alaikum garba salim likitan rediyo ne na garin agwabin domin jihar nasarawa to garba salim me ra'ayinka game da wannan batu to to ra'ayi na anan da malam ibrahim shine addu'a za mu yi ta yi domin ba shakka muna jin ƙanshin kamar in allah ya so ya yarda da yardan ubangiji ƴaƴan nan za su dawo ga iyayensu domin hankali ya kwanta Allah ya tabbatar da muna fata Allah ubangiji ya dawo mana da 'ya'yan nan kuma Allah ya kawo mana karshen wannan boko haram mu ta addu'a su sojoji da suke kokari a kai ubangiji allah ya sa su jajirce shugaban kasa ya cika wannan alkawari da suka dauka na kara karshen wannan ta'addanci da ake mana wannan kasa ta mu na gode muku to madalla malam garba sali yan najeriya sun ji ka za su ci gaba da taimakawa da addu'a su ma bari mu je jos yar kuna taimaka da wacce wato ne daga jos assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam waye daga jos Kana tare da Ibrahim mai littattafa ne daga jihar Filato. To Ibrahim me ra'ayinka game da wannan batun? To gaskiya wannan ra'ayukan kuma muna taya alhini ga iyayen wayannan yara da aka sace musu da fatan Allah ya bayyana da To mun gode Malam Ibrahim. kuma muna kara kyautata zaton shugaban kasa Allah ya kara masa karfin gwiwa akan a samu a fitar wayannan yara da sojoji da jama'a gaba ɗaya. Amin sun amin Malam Garba. malam ibrahim yanzu bari mu je jihar edo waye daga jihar edo abdulaziz abubakar anguwar lalle karamar kuma so ba amma daga edo nake kira edo eh jihar edo ba oh, a garin Bini. to garin Bini, to me abdulrahman Oh, abdulaziz wato abdulaziz eh to eh, to me ra'ayinka abdulaziz wato ni ban gane ra'ayina ni ban gane wannan abin da yake faruwa ba akwai nuna bambanci akan wannan abin da kuke yi na me Eh, akwai wasu wanda an kama su an kashe musu iyaye su an kashe musu yan uwansu amma ba a magana su sai wa'annan a su ma ana magana su kila dai ba a dace lokacin kana sauraron rediyo ba ne ba kwai kamar ba kwai kamar da kuke yin wannan a kila ba a dace lokacin duk wanda aka yi ana ma wani aka yi mashi uwan shi duk wanda take magana akan wannan duk wanda ka ji in dai maganar da ya shafi boko haram ne bakin eh. gwargwadon hali ana maganar sa mun gode abdulaziz yanzu muna jihar bauchi kira na karshe waye daga bauchi yusuf abdullahi ne daga darazu a jihar bauchi to yusuf abdullahi me ra'ayinka sakataren kungiyar direbobi reshen darazu to me ra'ayinka ra'ayina dai shine dukkanin al'umman da suke najeriya ni ina ba da shawarin a duka da addu'a don a samu wayannan yara su dawo ga baki su to mun gode kwarai yusuf mun gode malam yusuf abdullahi da kuma kiran malam yusuf abdullahi ne muka kawo karshen kiran da za mu iya ɗauka a yau sai gobe ma in mun buɗe layukanmu dama ce sai a ci gaba da gogartawa a kira don bayyana ra'ayi to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice masu rike da kofin zakarun turai wato champions league barcelona sun yi wa gerard a gasar ta bana sakamakon kashin da atletico madrid ta bata da ci biyu da nema a jiya laraba a wasansu na farko a matakin kwata final a makon jiya barcelona ce ta doke atletico da ci biyu da daya wanda ya bada jumlar sakamakon ya zuwa ci uku da biyun da atletico din ta yi galaba wannan dai tarihi ne maimaita kansa domin ko a shekara ta 2014 ma atletico din ce ta fitar da barcelona a matakin kusa da na karshe bayan da ta doke ta da ci biyu da daya a bangare daya kuma bayan munich ta doke benfica bayan da wasansu ya karkare a kunnen doki da ci biyu da biyu wato kenan ci uku da biyu inda munich din ta yi galaba manchester city ma ta sami tsallakewa zuwa wasan kusa da na ƙarshen bayan da ta doke psg da ci ɗaya da nema bayan da wasan su na farko ya karkare a kunnen doki da ci biyu da biyu kungiya ta hudu da ta sami tsallakewa kuma ita ce real madrid wacce ta yi waiwayin baya ta doke wolfsburg da ci uku da nema bayan da ta sha kashi a wasan su na farko da ci biyu da nema hukumar bada tallafi ta duniya tana binciken zarge-zargen almundahana a wani asusun bada tallafi da shahararren dan wasan kasar ivory coast didier drogba ya kafa wata jarida mai suna daily mail ta yi zargin cewa daga cikin tsabar kuɗi fan miliyan ɗaya da dubu ɗari da asusun na drogba ya sami tarawa domin ba da taimako ga mabukata fam dubu goma sha hudu da ɗari ɗaya da goma sha biyar ne kaɗai aka rarraba a matsayin tallafi a afirka to sai dai tsohon dan wasan chelsea din drogba mai shekaru 38 ya yi barazanar gurfanar da jaridar a gaban kotu bisa zargin bata masa suna a wata sanarwa da ya fitar da drogba ya musanta zargin almundahana ko sama da faɗi da ma ayyukan cin hanci da rashawa a wannan asusun nashi to sai dai hukumar ba da tallafi ta ce ta buɗe wani bincike akan ayyukan asusun wanda aka kafa shi a kasar ingila shekara ta 2009 sa'ad da drogba din yake taka leda a club din chelsea murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru 22 da suka wuce an tafka ɗaya daga cikin laifin da ya fi muni ga Bil'adam a ƙarni na 20 a ƙasar Rwanda. An kashe fiye da mutane 800 da suka hada da maza da mata da kuma yara ƙanana a cikin kwanaki 100 da aka yi ana mummunar kisa ƙare dangi. kashe-kashen da aka tsara da amincewa gwamnatin kasar rwanda wanda 'yan kabilar hudu ke wa jagoranci an fara shi ne ranar 7 ga watan afrilu na shekarar 1994 kwana ɗaya bayan da aka harbo jirgin da ke dauke da shugabannin ƙasashen rwanda da burundi wanda ya yi sandiyar mutuwarsu 'yan kabilar tutsi marasa rinjaye a ƙasar da ke da yawan mutane kimanin miliyan bakwai aka kai wa wannan harin har ma da wasu 'yan kabilar hudu da tuwa waɗanda ke tausayawa halin da 'yan kabilar tutsi ke ciki su ma ba su tsira ba a wani sako na tunawa da zagayewar shekaru 22 na kisan ƙaye dangin da aka yi a rwanda shugaban amurka barack obama ya ce ba mutanen da aka kashe ba ne kawai muke girmamawa a yau hadda wani suka sadaukar da rayuwarsu wajen ceto wasu da kuma waɗanda allah ya sa suka kai labari ya ce tuna wannan rana yana da mahimmanci domin tunatar da junanmu zaman mutuntaka da alkawarin kare fararen hula da tabbatar da cewa irin wannan bai sake faruwa ba a shekaru ashirin da suka wuce rwanda ta yi nasarar wuce wannan mummunar tashin hankalin wajen gina ƙasa mai kwanciyar hankali da ci gaba amurka ashe take da ta hana afkuwar kisan ƙarar dangi da kuma ci gaba da aiki da mutanen rwanda da sauran kasashen duniya na ganin cewa wanda suka aikata wannan aika-aika sun fuskanci shari'a. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da kuma shine muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. shekaru biyu bayan da mayakan boko haram suka sace ɗalibai 'yan mata sama da 200 a arewacin najeriya wani sabon faifan bidiyo da ya nuna wasu daga cikin 'yan matan watanni hudu da suka wuce ya sa iyayen yaran ɗaliban a kan yaran wata mata da ta kalli hoton bidiyon ta ce ta gane wasu da yawa daga cikin 'yan matan wanda suke 'yan unguwarsu ne ta ce a gaskiya ne su ne cikin hoton bidiyon sun kuma canza shekaru biyu da suka wuce ba haka suke ba amma yanzu sun ƙara shekaru biyu na san su dakarun amurka da na ƙasar philippines sun gudanar da atisayen haɗin gwiwa a kudancin tekun cana haka kuma rundunar sojan na amurka na shirin ci gaba da kasancewa a yankin tsibirin tare da dakarun karɓa-karɓa da kuma kayan aiki a cewa sakataren tsaron amurka a shikata a yau alhamis da yake jawabi a wajen wani taron manema labarai a manila tare da takwaransa na philippines kara ya ce sintirin haɗin gwiwa na farko da aka gudanar a kudancin tekun na china an yi shi ne a watan maris jami'an tsaro sun faɗi cewa an kammala gudanar da sintirin na biyu a farkon watan nan na afrilu a wani sabon lamarin da ba sabon ba mutane daga kasar yemen da yaƙi ya daidaita sun so tserewa zuwa wata ƙasar da mutanenta suka fantsama a duniya Doma Adalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. ciki ko har da shirin na lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Sarfilu Hashin Gumel da ya taimaka min domin gabatar da shirin. Sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Jackson. Ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya. Sai da safen